subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin a bayan haka yan uwa asalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon a haɗuwa a wannan lokaci wanda za mu fara karatu a cikin wani littafi mai suna alma'adubatun nabawiyya fi adabi alhayatul yaumiyya wannan littafi na wani mawallafi ne mustapha kondo Gudu wannan mustapha kondo gudu mutumin ƙasar turkiyya ne kuma yana ɗaya daga cikin malamai da suke ƙarƙashin jagorancin babban malami wanda duniya ta sani a hidimar ilimi da addini da insaniya ga baki ɗaya shine fatallahi kolan wannan littafi na al-ma'adubatun nabawiyya fi adabil hayatil yaumiyya za mu iya kiran shi da suna kamar kabaki ko kamar liyafa liyafar ma'aiki alaihi salatu wassalam cikin ladubbar rayuwar yau da kullum mai wannan littafi ya kalli rayuwar ɗan adam ɗan adam a kowace rana akwai abubuwan da dole sai ya yi dole misali ba ranar da za ta fito ta faɗa ɗan adam bai sa tufafi ba ba ranar da za ta fito ta faɗa ɗan adam bai buƙaci ya shiga wani wuri ba ƙila gidan wani ƙila kanti ƙila shago haka dai ba ranar da za ta fito ta faɗa da adam bai ci abinci ba ba ranar da za ta fito ta faɗa da adam bai sha ruwa ba ba ranar da za ta fito ta faɗa da adam bai yi bacci ba haka irin waɗannan to wannan malamin sai kalli wannan matsalar ko in ce ya kalli rayuwar ɗan adam yau da kullum sai ce to ya kai ɗan uwa musulmi yau ka wayi gari za ka sa tufa to wannan tufar kafin ka sanya annabi Muhammad alaihi salatu wassalam wanda shine Allah wata Ala ya mana umarni da mai koyi da shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana anan uswatun hasana ba a ce mana a bangare kaza za ku yi koyi da manzon Allah banda bangare kaza ba a'a za mu yi koyi da manzon Allah tamaman sai ga a ah, to ai yau kafin yau munir ya sa riga annabi alaihi salatu wassalam ya wayi gari ya sa tufa ya kai munir lokacin da ka ɗauko tufa za ka sa ka yi ƙoƙari ka koyi da abin koyin kamar annabi muhammad to sai ya ɗauko mana misali nake yi sai ya ɗauko ya manzan allah yake sa tufa wace kala ya fi zaɓa a tufa wani irin style yake sawa a tufa an gane ita kanta tufar kafin ka mallake ta ta wani hanya ya kamata ka mallake ta annabi alaihi salatu wasalam ya mallaki tufa ka bi irin hanyoyin da manzon Allah ya mallaki tufa kai ma ka mallaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci abinci wani irin abinci ya fi fifitawa ya yayi zaman cin abincin ya yayi kafin ya ci abincin ya yayi lokacin da yake cin abincin ya yayi bayan ya gama cin abincin ya yayi lokacin da yake ci shi kadai ya yayi lokacin da yake ci da jama'a alaihi salatu wasalam kai ma sai ka yi irin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zai sha abin sha wani irin abin sha ya sha da wani hannu ya rike kan ya sha me yayi kafin ya sha me yayi lokacin da yake sha me yayi bayan ya kammala sha kai ma sai kai me sai kai koyi to wannan malami ya haɗa mana wannan littafi dan mi saboda ya maida mu gaba ɗaya mu kwaikwayi rayuwa irin ta manzan Allah a matsayin mu na musulmi kuma a matsayin mu waɗanda muke da jagoran da duk abin da zai ya iya ya kware. to kai idan ka tashi zaka yi abu hanyar kwararre zaka bi ko hanyar dan koyo to duk wani wanda ya sa riga a duniya ba wanda ya kai annabi alaihi salatu wasallam iya sa riga to in ma baka kwaikwayi yadda annabi yake sa riga ba zaka kwaikwayi wani ne dan dole yadda zaka sa wani ya riga ka yi irin wannan to dan haka da ka kwaikwayi wani ka kwaikwayi manzon Allah mana Allah ya saka wannan malami ya rubuta wannan littafi ya tattara mana duk abubuwan da ake bukata a rayuwar yau da kullun sai da ya koma ya binciko mana ya manzan Allah ya irin wannan ayyukan misali yayi magana akan al-libas fi hayati rasulillah ya manzan Allah ya rika sa tufafi dan kai ma in zaka sa tufafi ka kalla sai ka koya sai ce ta julusi rasulillah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan ya annabi alaihi salatu wasallam yake zama kai ma sai ka koya kaifiyatu ma'akalihi wa masharabihi sallallahu alaihi wasallam menene kaifiyar ci da sha na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace addahiku fi hayati rasulillah ya manzon Allah ya rika yin dariya domin shehu mushebara radiyallahu ta'ala anhu yana faɗa ko yana cewa yujalisu ma'ahum a yujalisuhum fi halihim in takallamu takallama ma'ahu wa huwa in dahiku dahik sallallahu alaihi wasallam Ya ce yace yujalisu ma'ahu manzo Allah yana zama tare da sahabban shi a lokacin da ya zauna tare da su in takallamu takallama ma'ahu yujalisuhum yana zama da sahabban shi a wannan lokacin in takallamu in suka yi magana takallama ma'ahu sai magana tare da su alaihi salatu wasalam wa huwa dahiku dahik haka kuma idan sun yi dariya shi ma manzo Allah sai dariya to amma ya nau'in dariyar annabi Muhammad yake dan kai ma in ka tashi yin dariya lokacin da kake tare da abokan zama wani abun dariya ya faru kar ka yi dariya irin ta shedan kar ka yi dariya irin ta wani dan duk wanda ya yi dariya dan koyo ne ga wanda ya iya dariya shine annabi Muhammad sai ka yi dariya irin ta sidna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda mafi yawan dariyar shi a tabassum ne murmushi ne ba kya kya kya kya irin wannan ba alaihi salatu wasallam sannan ya kawo mana almizahu fi hayati rasulillah in zaka yi magana irin ta raha irin zaka yi zolaya zaka yi raha ya manzan Allah alaihi salatu wassalam ya rika yin raha yayi magana na nawmu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastilqa'u ya manzan Allah yake bacci ya yake kwanciya a wani yanayi yake kwanciya wani yanayi yake bacci wani lokuta da wani lokuta wani lokaci ne baya yi wani irin kwanciya ne baya yi ya kama na albuka'u fi hayati rasulillah ka san rayuwa wata ra'in in an yi dariya dole a yi kuka ya kai ɗan uwa musulmi lokacin da abun kuka ya same ka sai ka tuna alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al'ummar musulmi shi sa malaman mu koyaushe suke cewa ya zo ya yi rayuwa ya tafi ba a san shi ba ne abin da zai tabbatar maka ba musamman zan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi rayuwa ne kawai ya ba da samfur a matsayin shi na jagora duk wani yanayi da al'umma za su shiga sai ya shiga irin shi saboda lokacin da wasu daga cikin jama'a suka samu kansa irin wannan halin ba za su yi tambaya ya za su yi ba ai annabi ya ratsa da wannan halin ba shi ne halin shi ba shi yasa bai baka mamaki ba wata rana ka ji an ce a gidan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama an yi wata uku ba a ɗora tukunya ba wa inna lanara alhilala thumma alhilala thumma alhilala ko in kunna lanara alhilala thumma alhilala thumma alhilala wala biyu kadfi bait rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun sai da Aisha ko Allah ya kara mata yadda take fada tace a gidan Annabi Muhammad muna iya ganin jinjirin wata ya kama har ya gama rayuwar shi ya mutu wani ya kama mu ganshi ya mutu wani ya kama mu ganshi ya mutu a gidan Annabi alaihi salatu wasallam ba daura tukunya ba tana ba da wannan labarin a babin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake iya zama wani lokaci a cikin yanayi mun sani hadisin sai da Aisha har yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mata rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyyin manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da ya bar duniya alaihi salatu wasallam silken shi silken shi sallallahu alaihi wasallam yana hannun jingina wurin bayahudi kuma ya ba da jingina ne don ya amso abin da za a ci a gidan shi sa'i talatin na sha'ir shi ya amsa ya ba da sirkin alaihi salatu wassalam me yasa wannan mai rayuwar za ka iya yarda a ce maka shi ne a zama ɗaya zai iya ba da kyautar gold gold wanda mutum ɗaya da aka bashi da ya cika sai da ya kasa ɗorawa aka hadisin bukhari lokacin da aka kawo dukiya daga Bahrain rawun hadisin ya ce idan na zauna a nan daga gaban wannan gold din wani ya koma bayan shi ya zauna kai ba za ka gani wani ba zan ganka ba saboda yadda ya taru shum a lokacin ne cewa amin shi Abbas naga kamar kana so ɗauki iya yadda za ka ɗiba ya cire mayafin shi ya cika ya yunkura zai ɗora a kai kasa ɗorawa ya ce ɗan shi tashi ya ɗora masa annabi ce a ba wanda zai ɗora ma ka ɗebi iya wanda zaka iya ɗauka ina so ka fahimta babban mutum kamar abbas jarumi majiyin ƙarfi kilogram nawa ne abin da zai kasa ɗorawa aka ka san da ya fi maganan kilogram hamsin ya fi maganan kilogram kilogram hamsin buhu ɗaya na shinkafa fa kenan ƙaramin buhu kilogram ɗari kamar buhu biyu na shinkafa majiya ƙarfin da za su sungumi buhu biyu na shinkafa su ɗora aka to mu ƙaddare shi a kilogram ɗari ka tambayi masu sai da gold nawa suke sayar da gram ɗaya na gold gram ɗaya wanda sai an yi dubun shi sannan a ce kilogram ɗaya irin wani ina nuna maka mutum ɗaya aka ba aƙalla kilogram ɗari na gold mai wannan kyautar zai hankalinka zai baka cewa a gidan shi an yi wata uku ba ɗora abinci ba don babu ya za ka iya haɗa wannan rayuwar sai a ce a'a duk wannan rayuwar ba hali ɗaya na manzan Allah ba za ka gada annabi Muhammadu cikin waɗannan rayuwoyin ba Don me lokacin da aka yi wannan yanayi na rashin har aka yi wata uku ba a ɗora tukunya ba akwai wani al'ummar musulmi da shi kuma a haka Allah zai halice shi zai yi rayuwa cikin wannan kuncin na rashi to idan ya yi rayuwa cikin wannan kuncin manzan Allah bai ratso ya bashi samfur ya ake rayuwa ya ake yi in aka samu kan irin wannan ba da wa zai yi koyi sai ya ruɗe da ka gitto wannan yanayin kai musulmi sai ka tuna manzo Allah da ya shiga yayayi kana da jagora kana da uswa kana da kuduwa da zaka yi koyi da shi a kai. lokacin da dukiya ta zo akwai wasu suna nan billionaires ne ko multi-billionaires idan manzo Allah bai gitta da wannan halin ba ya za su yi da wannan uwar dukiyar da suka tara sai manzo Allah ya gitta da wannan halin dan lokacin da ka samu kuɗi kai mai kuɗi al'ummar musulmi baka buƙatar sai ka kira wani masanin tattalin arziki Michael ko Jacob ka koma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi wani rayuwar da haka shine rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina buga misali walillahi almaslul a'la ba misali bane na tankisi ba misali bane na mushabaha tsakanin wanda nake muga misali da shi da sayyidina rasulullahi halin kawai nake so a kalla halin kawai nake so a kalla yanzu idan ka san mutum a fim in dai a fim ka san shi to ba za ka iya ba da shaida akan rayuwar shi ba akwai wani da nake gani a wani shiri na daɗin kowa ban san sunan shi ba wane ne yake da suna a wanda yake fito a mugun talaka rigar shi ma duk da faci mugun talaka duk wanda ya san shi a wannan tibin a talaka ya san shi za ka rantse da Allah talaka ne a kullum wannan rigar da kake gani a fim ita ce ta gaske in dai a tv ka san shi to baka san shi ba ya fito maka a tv dan ya ɗauki wani sashen rayuwa ya isar maka darasi a wannan sashen rayuwar amma shi haka yake ba za ka sani ba dan fim ɗin da ka san shi a fim mai mugun kuɗi da manya-manyan gidaje da gwamnati a hannun shi a fim ba shi ne da gaske ba dan fim din da ka san shi makwadaci ba shi ne da gaske ba dan fim din da ka san shi mai mai mai dan daba dan shaye-shaye mai mugun sabo ba shi da gaske ba an fahimta to wannan halayen da dan fim din nan da kawai a TV ka san shi ba ka san hakikar shi a bayan kyamara ba to karamin kwatancen da zan maka ganin da kawai manzan Allah a wannan duniyar ya bayyana mana ne a cikin kyamara kawai wajen kyamarar ba za ka iya ganewa ba wannan abin da na faɗa shi ne ainihin fassarar baitin al busiri da yake cewa fa kaifa yudriku fi dunya ko fa kaifa eh fa kaifa yudriku fi dunya haqiqatahu ƙaumun niyamun sallo an bil hulun. ta yaya masu bacci wanda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin barcin rayuwar duniya ya zama musu kamar mafarki ya za su iya ya za ka iya gane hakikar mutumin da mafarki ka ganshi shine misali, ya za ka iya gane hakikar mutumin da mafarki ka ganshi to shi a zamanin shi sai ce a mafarki muku a zamanin mu yanzu sai mu ce a TV to alaihi salatu wassalam ba wanda zai san shi duk halin da ka ganshi yayi a rayuwar wani mazahari da ya bayyana ga manzan Allah ba shine hakika annabi Muhammad ba ya bi ta wannan halin ne dan ya koya maka in ka samu kanka wannan halin ga yadda za ka yi kai rayuwa amma ba shine halin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka maganan duk ina taliki akan maganar kuka har kuka ta kama manzan Allah yayi alaihi salatu wasallam dan me saboda kai musulmi idan halin kuka ya same ka to ka sanya za ka yi kuka dan da manzan Allah bai yi wani abu ba wani abu bai faru ba wanda manzan Allah ya yi kuka dan shi idan abun samun kuka ya same mu ba mu sanya za mu yi kuka ba wanda ya dace da yarda Allah tabaraka ta'ala sai manzan Allah ya biyo wannan halin ya yi kuka dan ya koya mana ya ake kuka sannan ijabatu da'wa fi hayati rasulillah zaka waye gari wata rana dole za a gayyace ka muna gayyatar ka ɗaurin aure muna gayyatar ka addu'a suna muna gayyatar ka walima saukan alkur'ani muna gayyatar ka mun gina sabon gida zamu buɗe muna gayyatar ka liyafa shan ruwa muna gayyatar ka wali haka abubuwa to idan an gayyace ka kowane irin gayya in ba a gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi aka gaya yayi ba kai ya zaka yi to sai ya zama ya manzon Allah ya rika amsa gayya shin yana keɓance gayyar masu kuɗi ne kawai banda ta talaka shi in ya gayyata sai dai a tura masa wakili ko kuwa ya manzan Allah ya rika ijabatu da'awa in ya je me yake gabatarwa duk ya nuna mana at-tahadi fi hayati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya manzan Allah yake kyauta in zai kyauta ya yake badawa in zai bayar in an bashi ya yake amsa alaihi salatu wassalam duk zai mana magana akan wannan al-istizanu fi hayati rasulillah manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in zai shiga gidan wani ko in zai yi duba zuwa ga gidan wani ko wani makamancin haka ya yake yi kan ya shiga alaihi salatu wassalam ya ake izani in za a shiga gidan mutane wannan littafin zai gaya mana ya manzan Allah yi saboda kai ma in ta kama za ka shiga gidan wani ko shagon wani ko kantin wani ko wani wuri na wani ka sanya za ka yi sai al-musafaha fi hayati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika gaggaisawa da mutane sai al-asfar war rihilat fi hayat rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a halin bulagurar tafiye tafiyen shi wannan shine abinda wannan halakat namu za su kunsa na sa wannan halakar suna da liyafar ma'aiki saboda na yi ta ƙoƙari in samu wani suna da ma'aduba za ta iya ɗauka a dunkule kuma da hausa wadda za a fahimci me ake nufi da ma'anan ma'aduba al-ma'adubatun nabawiyya to amma dai sai dai tarkizi kawai mu sanya ma'anar liyafar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan liyafa shine abin da za a taro ka a gayyace ka girmama ka a wannan wurin komai zaka iske na ci da sha to shine ma'aduba dama so mun sanya wannan suna wannan harka suna liyafar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za mu fara da karanta muqaddima kaɗan ba duka muqaddimar littafin ba kawai za mu karanta ɗan wani abu kaɗan a ciki sai mu faɗa ci fi samimin mawdu'i insha Allah a gurguje na cewa muqaddimatun khalaqallahu azza wa jalla al-insana liyakuna khalifatahu fil ard Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci mutum dan me dan ya zama halifan shi a bayan ƙasa wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ay liyakuna khalifatahu fil ard kama annahu sallallahu alaihi wasallama kama annahu subhanahu wa ta'ala lam yatrukhu wa sha'nahu kamar yadda kuma ya halice shi ya sa shi halifa a bayan ƙasa to kuma bai bar shi da sha'anin shi ba cewa ga kanan a duka ga dama Allah bai yi haka ba bal arsala lil bashari qur'anan kariman a'a Allah tabaraka ta'ala sai ya aiko wa mutum abin karantawa mai girma yunazzimu hayatahum ash-shakhsiyya wal ijtima'iyya wanda wannan abin karantawan shine alqur'ani zai tsara musu rayuwarsu akan kansu da rayuwarsu a cikin jama'a wa ba'atha fihim nabiyyan murshidan to wannan littafi da Allah ya aiko haka zai aiko ba mai fassarawa ba mai bayani kawai a turo ma wasiƙa baka san me ta kunsa ba kai baka iya karatu ba sai Allah ya haɗo da wanda wannan littafin za a amshi bayanin shi a hannun shi shine annabawa shine ba ba'atha fihim nabiyyan sai Allah ya aiko a cikin mutane ya aiko annabi murshidan mai shiryarwa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yubayyin lahum wanda zai rika sanar da su wannan littafi da hikimomi da hukunce-hukuncen da ke ciki ya kuma yi musu bayanin abin da ba su gane ba faman ya al qur'ana alkarima ta tadabburihi yuhsinu ta'awilahu wa da ma'anihi duk mutumin da ya zama yana tadabburin al-Qur'ani yana karanta shi da nutsuwa da tunani to in dai ya ba da cikakken attention ɗin shi to zai kyautata fassara Alƙur'ani ya kuma iya jassa da ma'anonin shi ya tabbatar da ma'anonin shi hatta inna ummana as-sayyidata Aisha radiyallahu anha hina ma su'ilat an khuliqin nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana khuluquhu alquran har sai da ta kai uwar mumine sayyida Aisha Allah ya kara mata yadda lokacin da aka tambaye ta menene ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ta ce ai alqur'ani shine ɗabi'un manzan Allah wa min thamma kana al-mustafa sallallahu alaihi wa sallama khayra murshidin lana to kaga daga nan sai ya zamana manzon manzan Allah sallallahu alaihi shine mafi alkhairin mai shiryar da mu yu'allimuna al-qur'an al-karim wanda yake sanar da mu da al-qur'ani yake sanar da mu al-qur'ani wa yatadhihu min qawlihi ta'ala wa atamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al dina anna al-islam qad irtadahu Allah dinan 'amman lil-bashariyyati jama'a sai ce yana bayyanar mana qarara daga faɗin Allah tabaraka ta'ala da yake faɗa a cikin Al-Qur'ani yake cewa haƙiƙa na cika ni'imomi na a kanku na kuma yarje muku musulunci ya zama shine addini to daga wannan ayar sai ya bayyana ƙarar a gare mu cewa lalle musulunci shine abin da Allah ya yarje mana ya zame mana addini gaba ɗaya ga ɗan adam kowa da kowa ba wani ban da wani ba sannan muka gane wa anna sayyidana muhammadan sallallahu alaihi wasallam kad ursila li tablighi hadha din sannan sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakika Allah ya aiko shi dan ya isar da wannan addini wa bi fadli hadha al murshidi wal muballigh al azim sayaghdu an nasu ibadan ta'ina li rabbihim sai zamana ta falalar wannan bawa dalilin albarkacin wannan bawa wannan babban mai shiryarwa wannan babban mai isar da saƙon Allah shi ne annabi Muhammad daga falalar shi sai ya zama da ɗan adam ko in ce mutane sun waye gari suna a matsayin bayi masu yi wa ubangijinsu da'a wa yabtaghuna mardatihi suna neman yardan Allah walikai ya haƙƙaƙa zalika to amma kafin haka ya tabbata ko kuma domin a samu tabbatuwar hakan wato tabbatuwar bayi su zama masu da'a ga Allah masu neman yardan Allah amarallahu subhanahu wa ta'ala annasa fi ayatin kathiratin min alqur'ani karim bi an ar rasula wa yattabi'uhu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci mutane a cikin ayoyi da yawa na alqur'ani cewa su yi wa manzan Allah da'a kuma su bi shi kenan ba zai taɓa yiwuwa bayi su yi zama masu ɗa'a ga Ubangijinsu ba, masu neman yarda Ubangijinsu ba har sai sun bi annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama sun yi masa ɗa'a. Faƙala ta'ala fi muhkami ayati. Allah tabaraka wa ta'ala sai ya faɗa cikin ayoyin shi ababen cewa ɗin nan. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya Rasulullahi ka faɗa. Ina mai san Allah duk wanda ya ɗaga hannu ka ce to zo in dai kana son Allah biyo ni shine kawai kai shela ina mai son Allah duk wanda ya daga hannu ce gani ya rasulullah ina son Allah sai ka ce biyo ni to duk wanda ya yarda ya bi ka to Allah zai so shi bayan ya so shi zai gafarta masa daman Allah ya tanadi gafara ya zama gafurur rahimun gawa ga wanda ya biyo manzon Allah mu lura da tarkibin da tarkibin ayar da yadda aka jira ta in kuntum tuhibbuna Allah ina masu san Allah kowa ya daga hannu kowa da akwai wanda baya san Allah ne ai kowa yana san Allah to kowa da ya daga hannu kawai maimakon aji an ce annabi ya ce to ga inda za ku samu da sai kawai ce ku biyo ni to anan duk wanda ya yarda bi manzan Allah to shikenan Allah ya so shi a kokarin kana bin shi in dai ka bi shi din to dan kai wasu kuskura kurai Allah ya gafarta dan Allah ya tanadi gafara da jin kai gawa ga wanda biyo annabi Muhammad wallahu ghafurur rahim wa minha daga wannan aya na nata'allamu zamu san anna thamarata ittiba'ir rasul sallallahu alaihi wa sallam hiya nailu Za zamu fahimci thamara sakamako na bin manzan Allah shine a samu san Allah kawai ai idza kunna nabghi al-iman al-haqiqiyya sai karin bayani ce ma'ana matukar muna son imani na gaske tabbataccen imani ba na da'awa ba ba imani mai mix ba wa nabtaghi ila janibihi ridwan Allah sannan a gefen wannan imanin na gaske mu iske yardan Allah fa yajibu alaina to dole ne ya wajaba akan mu an a sunnata nabiyyina sallallahu alaihi wasallam dole ne mu ga mun bi sunnar annabin mu sallallahu alaihi wasallam wa nahya ala nahjihi sannan mu rayu akan tafarkin shi wa min thamma to daga nan ne yajibu alaina ma'arifata hayati sallallahu alaihi wasallam to in ku haka ne kenan ya zama wajibi mu san rayuwar manzan Allah wa sunnatahu sannan mu san sunnar manzon Allah jayyidan kyakkyawan sani ba sani sama-sama ba. Mu san rayuwar annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam, mu sunnonin shi da tadodin shi a cikin rayuwa sosai. To dai kamar da na faɗa ba duka zan karanta muƙaddimar ba, in muka ɗan fahimci wannan muƙaddimar za mu fahimci abin da littafin da mai littafin suke nufi su isar da shi zuwa gare mu na bayani akan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka za mu tsaya a haka a wannan halaka insha Allah tabaraka ta'ala a halka ta biyu halka mai zuwa za mu dora daga inda muka tsaya za mu fara da allibasu fi hayati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake sa tufafi wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi